Jama'a assalamu alaikum mu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. A makon da ya gabata ne muka fara kawo muku tattaunawa ta masu ruwa da tsaki da wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta jagoranta ofishin murya Amurka da ke birnin tarayya Abuja. Masu tattaunawar dai sun haɗa da Honorable Ibrahim Waziri, babban manomi a jihar Adamawa da Nasarawa. Sai Khalid Halilu ƙwararre a fannin kimiyya da fasaha sai kuma babban manomi a Abuja Khalid Usman. Wace rawa gwamnati take takawa a fannin haɓaka harkar noma a Najeriya? Batun da daidai inda tattaunawa za ta ɗaura kenan a yau. To, idan yanzu kika dubi tallafin kuɗi tallafi a bajet da aka yi na 2018 da muke ciki yanzu har yanzu wata canja zani ba sannan maganar noma mai ake da bukata na a samarwa manomi ma'aikaci don ya tafiyar da aikin noma duk duniya ta ci gaba honorable ya ce taki da mai nema mun samu taki eh. ingantaccen iri maganin kwari da maganin ciyawa to hudu to yanzu ga babban abin da yake tsoro yake barazana a manomi shine matsala ta security za ka tafi gonar ba duka wa'annan hudun ba ma ba shi ne wannan duk abu ne wanda yake za mu iya cewa eh, masharar gona yake magana yau babban abin da yake ba da eh, manomi tsoro shine baka da security kana gonarka kana aiki ana iya zuwa a yan garkuwa da mutane su dauke ka a ina ke a Najeriya ko a'a to amma ba ko ina ke wannan ba ba ko ina ke wannan ba don a gaskiya fi sabila domin ni na sani inda muke inda muke noma ban taba ji an zo an kama wani hari ko kuma an sa shanu ma ko da gangan sun ci gonan wani ba mu da wannan kuma in kana magana shanu dai a Najeriya a jihar Adamawa da eh, eh, Nasarawa da Taraba inda inda kana magana jihar Adamawa da maganar Nasarawa a gaskiya fi sabilillahi kaji an ce maka shanu ko kuma an ji an samu wani a gona an kashe shi a gaskiya fi sabilillahi wannan magana ban taba jin sa ba to ina baka shawara ka je ka bincika jiha ta biyu da kake noma ita ce jihar Nasarawa. Mm. tana daga cikin jiha ta biyu a Najeriya da 'yan garkuwa da mutane suka yi kaka gida. Manoma baka isa ka shiga gonarka ba, kuma ka tambayi makiyaya wanda jihar Nasarawa ita ce kusan yanzu jigo ta ebi shanu mutane sun bata kenan. So wannan kalubale ne a gwamnatin tarayya. Sannan na biyu akwai batun magana samar da hanya. Ba yanda za ka ce mutum ya je jeji ya saka dukiyar shi. zai yi noma amma babu hanyar da zai iya ɗauko amfani na gona ya kawo shi gari ko ya kawo shi store ko ya kawo shi yadda za a sarrafa shi daga nan a ɗauke shi a shiga da shi birane don a yi kasuwanci da shi me gwamnati take a wannan bangaren ba mu taɓa jin gwamnati ta fito ta yi furici ba da aka tashi wata manufa ta siyasa. A na yi kokarin samun ma bangaren gwamnati amma gaskiya kokari na ci tira ne kawai. Da an samu mai kare gwamnati. Ba maganan kare gwamnati bane abu ne muna gani zahiri ya kasa. A gaskiya fi sabila ce maganan hanya. A gaskiya fi sabila wannan gwamnatin nan ta yi abun da mutum zai gani ce eh, alhamdulillah an fara. A gaskiya don in ka duba shekaru da suka wuce baya nawa ne ake bawa works ministry of works budget ɗinsu. su. zaka ce zaka ji an ba su budget din su miliyon biliyon 300 400 ba za wuce capital project na Nigeria gaba daya ba su taba kashe 3 billion ba su taba kashe 300 billion ba capital project na Nigeria gaba daya amma a gwamnatin an kashe over 1 trillion naira capital project me aka yi da su yawanci hanyoyi aka yi da su kuma har yanzu ana kan gina hanyoyin nan to bari in dawo ga kwararre a fannin eh, kimiyya da fasaha eh, Khalil Khalilu kai ne kake hulɗa da manoman nan mm. ina so in san menene dangantakar ka da manoma To, mu dai abin da muke yi muna samar da hanya ne ta hanyar na'ura wanda zai taimaka wa manomi samu kasuwa. Kamar yadda abokanan hira na guda biyu ɗaya yana nuna eh, ƙoƙarin da gwamnati ta yi ɗaya kuma yana nuna yadda gwamnati ta gaza. Amma mu kallon abin da muke yi shine gwamnati maganan gaskiya ba ta yi duk wannan abin eh, ita kaɗai ba. Saboda haka mu abin da muke kiran gwamnati shine irin abubuwan da muke yi na haɗa eh, manoma da masu neman kayan uh, manoma ta hanyar intanet shi ne ya kamata uh, gwamnati ta rinka uh, ba da taimako wurin yin haka saboda misali yan sai kaga manomi mai neman kaya ya shigo kamar bature ko kuma mutanen kudancin kasan amma ba wanda zai ya tsallaka arewa je sai kaya kuma yana da kuɗin ba ya bashi da kuɗin ba akwai a can kuma bangaren arewa sai kaga akwai kuma wanda yana da kaya mm. yana neman wanda zai siya bai san yadda zai siyar ba ko kuma a zo ana siya a wulakance saboda haka kamar mu yadda muka yi namu platform din muna sanarwa da manoma nawa ake sayar da kaya don ya san darajar kayan shi na biyu kuma inda zai samu kasuwa ya sayar don mun tabbatar da cewa ko da gwamnati bata ba manomi tallafi ba in dai yana da kasuwan da zai sayar da kayan shi ya samu daraja ya samu riba zai samu kuɗin da zai kai yaran shi makaranta in ma maganar security ne zai samu wa shi harkan tsaro in ma titi ne a tsakanin za su dan haɗa dan kuɗi su dan gyara titi saboda a samu ana fitar da kaya to mu nan karfin mu yafi inda idan mu yafi kallo inda muka fi kawo sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin kashi na ƙarshe na wannan tattaunawar ta masu ruwa da tsaki a harkar noma yanzu a madadin baƙin namu da madina dauda ta jagoranci wannan tattaunawar sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya.